أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi 18 ga watan rabi a tsani shekara ta 1436 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa bid'uha na babban malami Muhammad Nasir din Albani Allah maraukin sarki ya yi masa rahama muna mas'ala ta ɗari da goma shafi ɗari biyu da tara wanda suke irin nawa malittafi ke faɗi wala haddu at-ta'ziyatu bi thalathati ayyamin la yatajawazuha bal mata ra'a al-fa'ida fi at-ta'ziyati ata biha faqad thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu azza بعد الثلاثة fi حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال ما ke كفدي ba a wato iyakance kwanaki na ta'aziyya ce kwana uku kawai kada wuce kwana uku bayan kwana uku ta'aziyya ta wuce wannan shine al'adan da muka dauka sai ce yauce ne uku to za a yi sauri a je a gaida wanda aka marisuwa kafin kwana uku saboda an riga an iyakanci cewa ana so a yi ta'aziyyar kwana uku babu ba iyaka duk lokacin da kaga akwai fa'ida na yi ma mutum ta'aziyya za ka iya masa a yau gobe jibi gata har zuwa shekara ɗayan baka taba haduwa da shi kadu da shi sai ka masa ta'aziyya saboda abin da ake bukata shine ka yi mamacinsa addu'a kuma ka umurce shi da yin haƙuri ya dangana ga Allah ya rungumi kaddaran da ta same shi wannan shine abin da ake nufi da ta'aziyya kuma akwai masu aƙida cewa ba a fara ta'aziyya sai bayan an binne mutum A'a daga lokacin da aka yi rasuwa za ka yi ma mutum ta'aziyya an yi rasuwa kai kuma kila za ka yi tafiya za ka wuce abuja ka biyo kaduna kafin a zo ma a masa sallah sai ka haɗu da wanda aka ma rasuwa sai ka masa taziya ka ƙara gaba gana ya gare ta ga annin sallallahu ya yi ta'aziyya ma kafin a ma da ana kan gargara ko mun ji jiya hadisin da ɗiyarsa ta turo cewa ga wata ɗiyarta nan za ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo kafin ta risun ma ya fara ma ɗiyar ta'aziyya to kaga kenan bayan rasuwa min babi aula to saboda haka ta'aziyya ba a iyakance ta da lokaci kwana uku ko da sauransu akwai hadisin da ya tabbata na abdullahi dan ja'far radiyallahu anhu ma bi ma'ana shi da babansa ja'far Allah ya masu rahama ce ba asa rasulullahi sallallahu alaihi sallama jaishan annan sallallahu sallama ya tura sojoji za su yaƙi istamala alaihim dabna na harithata sai sa zaidu dan hari ya zama shine komanda na wannan runduna wa qala sai ke gaya masu fa in qutila zaidun aw istushhida fa amirukum ja'farun idan har aka kashe zaidu ko kuma yayi shahada to wanda zai zama shugaba jagora komanda na wannan yakin Ja'far Ja'far dan Abi Talib fa in qutila idan shi kuma Ja'far din aka kashe shi a wistu shi da koyen shahada fa amir fa amirukum Abdullah ibn Rawaha wanda zai zama shugaba shine Abdullahi dan Rawaha falaqau al'aduwa sai suka haɗu da abokan gaba ma'ana sai aka fara gobzawa. fa akhadha ta zaidun zaidun sai ya rike tuta fa qatala hatta qutila yayi ta yaki yayi ta yaki har aka kashe shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa to tabbas za a kashe shi din shi yasa yake idan aka kashe sai bada abin da za a yi in aka kashe Ja'far ya bada kuma na uku haka dai aka yi ta yi nan jafar kuma sai ya kama wato ya واتويرك tuta. faƙatala hatta kutila ya yaƙi shi ma har sai da aka kashe shi sun ma abdullahi sai abdullahi dan rawa shi ma ya karbi tuta mutum uku kenan faƙatala shi ma ya ta yaƙi hatta kutila har aka kashe shi sun ma akhadha rayata khalid walid sai khalid dan walid ya karbi tuta fa fataha alaihi sai Allah ya masa buɗi. wannan shine waɗannan mutane guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama yi masu wato ya ce ya yi umarni da akan cewa bayan wane wane bayan wane wane farko zaidu sai ja'far sai abdullahi binu rawaha wanda annabi ya ambata su ne jagora to yanzu dukkan an kashe su wa zai zama jagora Hali sai ga yana da dabaran da zai iya yi saboda ƙurarre ne a yaki tun kafin musulunta tun a zamanin jahiliyansa shi ya san abin da ya ƙure a kenan a yaƙi ce to bari ni yanzu in karɓi tuta watakila Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara shi yasa malami suka ce idan mutum ya gani a jagorancin akwai maslaha zai iya nema kamar yadda Khalid ya yi da kansa kamar yadda Yusuf ya nema ja'alni ala khaza'inil arb ka sanya ni in zama ni ne wato mai kula taskan kasa domin ni ina da hikima kuma ina da ilimi kuma amintacce ne to mutum zai iya nema shi yasa an ce a mas'ala ta jagoranci ya duru alaiha alhakamul khamsa akam guda biyar suna kewayawa akan ta yakan iya zama haramun ka nema kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muni sahabi kada ka nemi jagoranci domin kai ba'if mai rauni ne ba za ka iya ba kuma in ka nema har aka ka nema ba tare da ka cancanta ba aka baka to lallai za Allah zai baka da ka idan kuma an nemo ka ne an baka Allah zai taimake ka to kaga ana yakan iya zama nema haramun yakan iya zama makaruhi yakan iya zama wajibi ma a inda ga ba wanda ya cancanta kuma in aka bari wani zai iya ɗauke wanda ba ba a so sai ka nema na ya zama wajibi ka nema to nan sai Khalid bin Walid sai ya karbi tuta wa ata khabaruhum annabiyya sallallahu alaihi wasallam dalili anan Khalid ƙurarre ne malamai sun ce da ya karbi tuta sai ya ga tun da an yi ta farko an yi ta yaƙi an ta yaƙi an kashe komanda an sake na biyu an yi ta yi an ta yi an kashe komanda an na uku bari ya canza tsari yaƙin gaba ɗaya da ya zo sai ce to yanzu sojojin a zo a zauna aka zauna ya ce to yanzu wanda suke dama kullum suna tsakiya suna yaƙi a tsakiya a gaba gaba a ɗauke su a kai su baya wanda suke baya su kuma su dawo gaba gaba wanda suke bangaren dama kullun dama anan suke su dawo hagu waje alal mana mai sara sai ɗauko na hagu sai mai da su dama akwai dabaran da ya sa yi haka ayi ta yi ayi ta shikenan da aka je sai ke da yanzu mu tafi to su ma kafirin dama haka suke tafiya ai kowane komanda kowane zaka ko a kullu akwai wanda suke dama bangaren sananne ne yana karo da wani wannan defender wannan waye wannan mai kora ko to a haka a yaƙi dama ake akwai an so wani inda ya kore sai ya ce to ta gaba akwai wanda shi dabara iya sai ce to kai ta baya baya za ka dinga biyowa sai kaga za ta rinca bai sai ka biyo ta wani abin nan ya iya wannan akwai wani kuma shi bai tsoro ya yi hujumi bi ma'ana ya kai hari ko da ga shi gashi sai ce to ta gaba yake shi kai mai kai kora kenan to da ya ga haka sai ce to bari a canza tsari to su ma kafirin suna wannan tsarin da su na da da aka zo sai kowane daga cikin kafirin wanda suke yaƙi sai ga mutanen da ya saba yaƙi da su a kwanakin da suka gabata duka sai ga bai ga ko ɗaya ba wasu ne daban ce a'a yanzu duk wahalan da muke ba mutanen nan kwanakin da suka gabata an kashe wani an kashe komanda na ɗaya na biyu na uku a ce wai akwai wasu a zaune sai yanzu suka fara fitowa ce kai wannan mutane ba za mu iya da su daga nan suka karaya aka samu rinjaye a kansu kowa sai ya ga yanzu ba mutanen da ya fara faɗa da su sati biyu uku da suka wuce su ne ke faɗa da su ba wai tun tun dama akwai wasu to mun gama yawo shikenan sai suka karaya aka samu nasara a kansu kaga irin tsarin da yake da ya dauko don yanzu kowane mutum sai ga ba mutumin da ya saba da shi ba to abinda Khalid Khalid yayi kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bude ta hannun Khalid ba tare da kuma a wata riwaya fa akhadha Khalid min ghairi imratin Khalid sai ya rike ya karbi tuta ba tare da an jagorantar da shi ba a wata riwaya fa akhazaha sayfun min suyufillah wani takobi da cikin takubban Allah sai ya karbi tuta ba tare da an jagorantar da shi ba daga nan kuma Allah sai ya bude ta hannunsa to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su labari labari waɗannan mutane cewa dukkan su su yi shahada fa kharaja ila nasi sai fito daga mutane wato ya fito ya kawo mimbari fa allah wa asna alaihi yayi bi Allah yayi masa godiya wa qala inna ikhwanakum laqawul aduwa lallai abokanku sun haɗu da abokan gaba wa inna zaidan akhazar rayata lallai zaidu ya riƙe tuta faƙatala hatta qutila wastushhida yayi ta yaƙi har aka kashe shi kuma yayi shahada summa akhadha ja'farun faqatala hatta qutila wastushhida shi ma yayi ta yaki ta har aka kashe shi kuma yayi shahada thumma zaha Abdullahi ibn rawaha ya sake karɓi tuta shi ma fa qatala hatta qutila wastushhida shi ma yayi ta yaƙi har aka kashe shi kuma yayi shahada thumma akhadha ra'ata saifin min suyufillah sai wani takobi daga cikin takubba na Allah madaukakin sarki Khalid ibn al ya karbi tuta fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya masa gudi abinda ake so a bamu anan muhallu shahid shine yanzu inda za mu kai karatu kenan fa umhila thumma amhala ali ja'farin salatan annabi sallallahu alaihi wasallama a ranan farko sai bar mutanen ja'far suka yi ta kuka misali suka yi ta suna kuka akan babansu ko mijinsu wanda aka kashe kwana ta biyu ta uku sai annabi ya zo musu shi to daga yau babu maganin kuka kuma akan dan uwana ku yi shiru kuka ya kare sai je musu ta'aziyya bayan kwana nawa uku thumma amhala ali ja'farin salatan ay ya'tiyahum bai zo masu ba thumma atahum bayan kwana uku sai ya zo musu shine muhallin shahidi an gane abinda dama babin mu anan ba a iyakance kwanakin ta'aziyya akan kwana uku kawai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu a kwana ta far rana ta farko ba ran ta bai zo musu ba ran ta uku bai zo musu ba sai ta hudun kenan bayan ta hudun sai ya zo musu yace to kuka ya kare yanzu akan dan uwana kada ku yi masa kuka ya isa haka kuma ta fa qala la tabku la tabqu ala akhi ba'da al-yawm daga yau babu kuka akan dan uwana ud'u li ibnai akhi ku kira mun ƴaƴan dan uwana qala faji abina in ji abdullahi din dan ja'far wanda yake ruwaito hadisi sai aka zo da mu ka anna afrukhun kaman mu ƴaƴan kaji kanana idan yara kanana kanana ne sune afrukh bi ma'ana ƴan tsako haka aka zo da mu muna kananan yara a lokaci mu marayu kuma sai aka zo da mu tunda annabi ce a kirawo mu mu zo sai aka kirawo mu zaka ce mu ƴan tsako ne saboda kaskantar mu kuma kenan suna da yawa faƙala ud'u li al-khallaq annabi a nemo mai aski su yi gashi kenan an gane ta zo da bababan su ya dade yana ya fita to ba mai musu aski sai ga gashi ya tarsa annabi a nemo mai aski yazo ya aske su faji'a bil khallaq aka zo da mai aski fa khalaqa ru'usana sai aski kawo da mu inji abdullahi Sun qala sai annabi ke gaya musu amma muhammadun daga cikin yayansa akwai wanda ake kira muhammad fashabihun ammana ammina abi talib amma muhammad ya yi kama da baffanmu abi talib shi ɗaya daga cikin 'ya'yan ja'far ɗin kenan wa amma abdullahi fashabihu khalqi wa khuluqi amma shi abdullahi wanda yake ba mu riwayar nan kira abdullahi dan ja'far to shi shi yayi kama da dabi'ansa da halittansa da yayi kama da na da kuma halitta ta wato dabi'ansa da halittansa ya yi kama da na annabi sallallahu alaihi wasallama sun ma'aka bi yaji sai ka ya riƙe hannuna in ji shi abdullahi ɗin fashalaha faƙala sai ya ɗan ja hannun haka misali sai ke faɗi allahumma ya allah فاخلف جعفرا في آله كزم خليفا جعفر iyalansa وبارك li abdullahi fi safaqati yaminihi ma abdullahi dan ja'far albarka a duk kasuwancin da yake yi da hannunsa a duk wani sana'a da ya faɗa da yake yi ka masa albarka ya Allah qalaha thalatha marratin annabi sai ya faɗi wannan sau uku qala da umuna sai mamanmu ta zo in ji ci abdullahi din fa zakara lahu yutmuna sai take ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yara marayu an bar mun kanana shine sai ta ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato marice su wa ja'alat tufrihu lahu sai tana sa annabi sallallahu alaihi wasallama huzun ciki kenan wato tana gaya masa kalmomi da za su da mutum ya dinga ya damu ji tausayi ga sunan ya ba mai daukar nauyin su yanzu baban su ya rasu marayu tana ne tufrihuna ba wai tana sa tufrihu lahu ta ba tana sa shi farin ciki ba tana sa shi bakin ciki da damuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take magana ga yaya kanana kusa da shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambayanta al'ailata takhafina alaihim talaushi kike musu tsoro ba mai kula da su a'a wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah ce ni ne majibincin al'amarin su duniya da lahira domin shi kenan ba wani talauci ba wani abun tsoro a tare da su sai annabi gaya mata haka wannan hadisi imam ahmad ya rawaito hadisin akan shardin imam muslim wa min tariqi al hakim ta dari hanyar imam ahmad hakim ya rawaito hadisi kita minhu wani yanki daga hadisi wa rawa abu dawud wa nasa'i minhu qissat al imhali shi kuma abu dawuda da nasa'i sun ruwaito kissan na saurarawa da annabi musu salatan kwana uku ma alhalqi tare da musu aski wa taqaddama ba'dahu fil mas'ala wasu sun gabata a wata mas'ala ta 18 shafi na 21 wa qala al hakim sahih al isnad wa faqahu dhahabi a wannan hadisi وللحديث شاهد رواه أحمد في المسند وفيه ضعف نون shahid ɗin kenan وقد ذهب إلى ما min anna أن التعزية la tuhaddu bi haddin jama'atun min ashabil Imami ahmad wato wasu malamai da yawa daga cikin mutanen imam ahmad mabiyansa suna tafiya su ma ba a iyakance ma wato ita ta'aziyya wani lokaci kayyadajje ba da iyaka maslaha kawai ake bukata duk lokacin da san maslaha za a sadar da ita sai a je a yi ta'aziyya an gane shine ma'anan ta'aziyya haka ga babu wata maslaha in an je maganar siyasa kawai to kada ma a je ya fi amfani nan je li'ilafi kawai da inna anzalna da su mai kulhu Allah kada ma a je don babu maslaha daga nan sai ya fada ma siyasa akwai maslaha nan babu jiya mun ji kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta'aziyya da su in ba su ba to ba maslaha kuma gara ma kada a je ko ya fi amfani to duk lokacin da aka san akwai maslaha sai a tafi aje yi wannan ta'aziyya domin a samu wannan maslaha din da ake nema wa huwa wajhun fil madhhabi ash-shafi wannan kuma shine maganan imamu shafi a madhabansa wata fuska qalu li'anna al-gharba domin manufa na ta'aziyya me manufan gashi nan na farko addu'a addu'a gawa mamaci na farko ko kuma eh, addu'a ga mamacin da kuma iyalan da ya bari Allah ya sanya su a cikin hannu wanda zai kula da su hannu na kirki kamar yadda annabi ya yi ma ‘ya'yan abu salama iyalansa da kuma ‘ya'yan shi ja'far ɗin shi Allahun makhluf ja'far fi halihi ko kuma haka ya faɗa a ‘ya'yan abin nan to kaga wannan shine addu'a ta farko kenan walhamlu ala sabari na biyu kenan a kwadaitar da su a kan me haƙuri shine na biyu maslaha ta biyu da yasa ake zuwa ta'aziyya wannan hayu anil jaza'i ta uku kenan a hana suraki. raki kada su je su yi ta kuka su yi ta kuka har ma su faɗi furta maganganun da Allah baya so hana su wannan wannan su kawai abinda ake so shi yasa ake zuwa ta'aziyya in babu wannan ba amfani a je ta'aziyya wa zalika yahsulu ma tuli zamani wannan kuma zai iya samuwa ko da zamani yayi tsawo bayan shekara ɗaya wani ya mutu ka zo ka samu ‘ya'yansa kama su addu'a kama su addu'a wannan abun duka ko shekara nawa ne ba zai samu ba zai samu shine ma'anan ta'aziyya kamar sa ba ka yi ma babansu Allah ya ji kan babanku ya masa rahama ya masa kaza ya kabarin kabarinsa ya haskaka masa ko kuma Allah ya muku albarka ya sa wanda zai kula ya zama khalifan ku bi ma'ana ya yi abin ya zama mai kula da ku shi ubangiji ya sa hannu ta ya sa muku hannu kaga shikenan abin da ake bukata kenan kowane lokaci wannan abun ana bukatansa Sakahu imamul haramaini imam al-haramaini ya kaita wannan ana kiran shi al-juwaini shi imam al-haramaini din wa bihi qata abu al-abbas ibn al-qas min a'immatihim wa in ankarahu alayhi ba'dhum fa inna ma dhalika min tariqil ma'ruf min al-madhhab la dalila wato ko da yake wasu sun ce a'a ba haka ba amma dai wannan abin da suka sani ne sun bi mazhaba ne ba wai dalili suka biwa sun bi abin da yake mazhaban su unzur al-majmu' wannan ne kenan abinda muka karanta a nan a wannan babi kenan isa ta'aziyya ba ta da iyaka ba ta da ne tambayan da abin nan ya yi yayi ajiya kenan cewa ko taziya kwana nawa ya kamata shine sai bai littafi ya bamu ba a iyakance ta da kwana uku ko kuma wani abu ana iya yin ta kowane lokaci ko da zamani ya yi tsawon lokacin da aka san wannan abin da ake bukata za a je a sadar da shi ko za a aiwatar da shi to ana iya zuwa a yi ta'aziyya wannan ne kuma shi yasa ni kuma sai na faɗa ƙara na faɗa za a iya yin ta'aziyya lokacin da aka daga risuwan kawai za a fara ta'aziyya har zuwa abu nan don akwai masu cewa ba a ta'aziyya sai an gama binne mutum sai ga an gama binnewa an tafi da shi sai sake rungumowa sai a dawo gida wai an zo ta'aziyya kuma da shi aka yi sallah fa da shi aka yi wankan da shi aka shi aka yi komai aka kai kabari aka gama sai sake rungumowa a dawo gida yanzu wannan ba ta'aziyya ba ko wannan matam ake kiran wannan shirya zama ne domin masu zuwa wannan ana kiran shi matam kuma an hana wannan ko ma'asim da aka hana amma ta'aziyya kan tun da lokacin da ya rasu ai da ya gaya maka ko a waya ne kai masa ta'aziyya ma ko ba ka ba ko inda mutum ya baka labari wani nace ya rasu sai kai shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya ba ku hakuri Allah ya ba ku juriya rashin da kuka yi ko ba ko ba ka ake yi ba wannan shine ta'aziyya wanda muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa can baya wannan nan kuma ba wani abu zama kenan shi ya rike ayi wanda shi muke yi mu yanzu ba aziya ba zama ko na'am rasuwa jana'iza sai an koma gida eh to idan akwai wanda ba a ganshi ba za a je a gaishe shi din ba matsala amma in kowa an ganshi to ba kuma da amfani a sake komawa saboda bukatan tabiya biya eh amma akwai wanda baya nan kila babban dan wanda shine abokin ka misali baya nan kada so ka je ka gaishe shi ka masa ta'aziyya ba matsala ko matan shi ko uwa ko wani abu haka ba matsala za a je a gaishe su eh amma yadda muke magana a nan zama ne na musamman ana ma mutum rasuwa yanzu tunanin tunaninsa ina zai je ya hayo tanti shine kawai farko zai zai zo masa na zama ko ba haka ba kaga wannan bid'a ne to anan matsala da zamu ci gaba yan bage ijtinabu amraini wa in tataba an-nasu alaihima ce ya kamata a nisanci al'amura guda biyu <coughs> bayan rasuwan ko da yake mutane sun saba sun mai da kamar wajibi sun saba da shi amma ya kamata a addini a nisanci wayannan abubuwa na farko alif me za a faɗa a alif ɗin al-ijtima taruwa a jira masu zuwan gaisuwa littaziya ce fi makanin khasin a keɓe wani wuri na musamman wurin zama na karban ta'aziyya in kamata a nisanci wa'annan abubuwa a nisanci abin na keɓance wuri kaman a gida ko a magabarta ko a masallaci ce to za mu zi mu samu ne abokan wane bari mu zo mu zauna domin karban gaisuwa ko mu ne 'ya'yansa bari mu zauna domin karban gaisuwa ko mu ne yan uwansa bari mu je mu zauna mu samu wuri da za mu zauna ina ake zaman zai a wuri kaza ne suna nan to ya kamata a nisanci waɗannan abubuwa alhamdulillah kwanaki da muka kai wata mata a nan magabarta da aka kai alhaji a yau alhaji kansa sai ci mijin ice ci daga nan ya sanar da mutane ba zama wanda ya ganshe mata aziya shi kenan ba maganan a zo a zauna ko ka zo ma ba za ka same shi ba ala bakar kana nan ko na'am maman su wani Muhammad Awwal kana na ga nan magabartan abun nan nan malali e, e, kamar na ganka kana na yawwa mijin a ranar nan take ya faɗa wa mutane ce kada zo a ce za a zo a gaishe shi ba a zama ya faɗa ma kowa kowa ya ji nan liman da yayi addu'a ya sanar ce mijin mata ce ba maganan zama wanda zai gaishe ya gaishe shi yana ya abin nan shikenan don zaman bata lokaci ne bata kuɗi girgiro bidiyoyi maganganu ka tara mutane ai ta cin naman mutane ba amfani ka bata dukiyanka ka bata lokaci to wannan baya halatta a yi shi ko a gidan ko kuma a magabartan ko a masallaci ko da yake mutane sun saba da yin sa yanzu in ka ce ba za a yi ba wani sai shi to ya zan yi ko ba haka ba sai ga ina ai ba zai taba yiwa ba ma a ce mutum ya mutu ba zauna ba ko hmm, sai ka je inda ake abubuwa za ka ga inda ake bin sunna ka je ko saudiya ka gani ka ga kawai ana zama ko ana ba da hutu aka yi rasuwa da sarki ya mutu an ba da hutu eh ana eh, shi abinda turawa har yanzu suna mamaki mutuwan sarki fahad ya mutu normal ba a sauke tuta ba ba a bada hutu ba aka binne shi a matsayin yadda aka yi mai sallah normal yadda ake ma kowa aka yi shi mazabarta aka binne aka dawo aka ci gaba da harkoki ba wani abu suka ce ah wani irin mutane ne wannan shi addini ne nan an huta shi ma wanda ya rasu din ayi wani abu buki sauke tuta wani abu babu nan. ba wani abu mun taba zuwa wannan ana kiran shi ma Sheikh Abdulrahman bin Abdullah Jibril sananne ne yana da rubuce-rubuce littafai da yawa yana da cikin manyan malamai a Saudiya ya taba zama mataimakin shugaban ifta na Saudi Arabia na fatawa na Saudiya babban malami ne yana yin daura kullum kullum a kowace karshen shekara bayan makarantu sun ba da hudu kafin a dawo kai kuma sau wata daya ana karatu a wurin wani masallaci da ake kira jami rajihi a riyab wani anguwa na kiran shi hayyu bushra a nan ake so muna daura tare da shi shi ke karantar da mu kuma babban malami ne har yanzu aka ce shekara kusan hamsin da suka wuce saudiya ba su taɓa samun malami wanda yake da hadda irin sa ba babu har yanzu littafi irin wannan ya haddace duk wani littafi da aka dauka ya haddace shi tun kuma shekara arba'in baya muraja'a ya haddace abubuwan gaba daya dalibai kawai suna so su tsokane shi zai ce da Allah ba ya dan tunatar da mu da waka ware sai ce a ah, malawa ne yana cewa kawai sai ya fara kawai sai dalibai sai su zauna kowa yana gani abun mamaki kaman aljani wallahi sai <laughs> Allah ya tsufa sosai sosai amma kuma abin mamaki haddan nan tun da yi ta yana yaro har yanzu bai manta ba sai kawai wani ya rubuto Allah malam ibn al-qayyim sa muna so dan malam ya gaya mana waƙoƙi da ibn al-qayyim yace akan kaza tace a ah, ibn al-qayyim sa akan wannan matsala yana fadi ya fara rerawa <laughs> wallahi tallahi to haka da qur'ani da komai ya haddace muna cikin dauran ya rasu aka kai shi asibiti wa kawai ran laraba ka ce ya rasu aka yi sallar la'asar aka ce bayan sallar la'asar za a yi sallah a babban masallaci na imam turki wanda in kana jin iza su saudiya za ka ana cin wani malami wanda yake kiran sallah mai ziya sosai sosai to a nan masallacin masallacin babban masallacin su a riyad kenan aka ga ya kai masa sallah aka dawo aka ci gaba da karatu ba rufe dauran nan ba sauran ɗaliban suka ji ba ta karantarwa har aka gaba daura abun da aka saba shi ake ba abun da aka abun nan in mu ne an rufe dauran kenan ko ba haka ba shugaba malam mai ji abin nan daura ya rasu magana ya kare aka ci gaba da karatu ba abin da aka bai da cikin harkoki yau da kullun da yadda yake a ofis sa yana da ofis sananne sosai mai taimaka mutane mu'assasa mai zaman kansa yake da ita amma komi ba abin aka rufe to kaga sunna kenan an gama wanda ya tafi ya tafi magana ya kare harkoki yau da kullun ba za su fasa ba ko irin na wani mutum da muke tafiya da shi ran lahadi ya ga wani yana noma ya ce mhm, mutumin kirki yi noman ka abun ka eh, kirista ne shi ma kirista ke fasta ya zo a coce ce wai ba noma ba aiki ba ce wai ba a cin abinci lahadi ne tambayansa kenan ko kuma an kai satar lahadi ba za a kama ka ba tun da za a kama ka kuma za ka ce to ka je ka yi aiki lahadi to haka in wani ya mutu ya mutu magana kare aiki kan ba za a fasa ba cin abinci ba za a fasa ba ko a ci gaba da ayyuka na yau da kullum shikenan wanda ya mutu ya mutu to abin da nake so shine ba maganan zama a yanke yin a hulɗa abubuwan da aka saba yi saboda wai ayi rasuwa rasuwa ta yi shikenan magana ya kare mutanen gida za su iya saboda su abin da ya shafe su ba za su dafa abinci ba saboda wannan abu amma sauran ayyuka na yau da kullum za su gaba da tafiya ba matsala to wannan shine ba a zama na farko kenan ba a zama a haɗu a sa wuri don a zo a tari masu zuwa gaisuwa ba na biyu ittikhazu ahlil mayyit a taama li diyafati al-waridina lil azab shine na biyu ba a so su mutanen da aka musu rasuwa kuma ce to yanzu shikenan tunda za a zo bari a tanaji abincin da masu zuwa kuma za su ci da wani yanzu yana nan ya sa ku ne ji inda aka yi rasuwa akwai mutanen da aka ce su halin ki haka suke in ya sun ayi rasuwa a gida to kullum da cokali a aljihunsa <laughs> zai je abincin safe na rana lokacin da ya yi sai ya zo na na na na ya yi sai ya zo a magana kare in an gama nan gidan kuma iya ji wata sai ya koma can na <laughs> na'am na'am eh kwana uku yawa <laughs> ba kowa ya mutane ba kace ba komai ai <laughs> to ga gani mutane akwai su irin wannan in kana ya za ka yi ma. in kana zuwa wuraren aziya akwai wata fuska wallahi kullum duk wata gidan a'ziya sai ka ganta ba abin da yake kawo shi ya samu shi ba ruwan shi da <laughs> cin abinci ba addu'a ba ne. ya samu inda zai ci abinci kullum to ba a son haka din a addinin musulunci kullum addini za ka ga abubuwa sai ka ga mutum kamar suna masa wahala sauki ne kuma in ka bi su ba wahala to ba a yin wannan me yasa ba a haka saboda hadisin Jabir bin Jarir bin abdullahi al-Bajali radiyallahu anhu qala kunna na'uddu wa fi riwayati nara al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ata at-ta'ami ba'ada dafnihi min niyaha wannan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam jarir bin abdullahi al-bajali yake faɗi mu a zamanin mu muna kirga cewa ko muna ganin taruwa domin mutuwa a zo a gaishe ku ku taru ku shimfiɗa zaburma ku zauna domin a zo a gaishe ku ko kuma ku dafa abinci ku jira waɗanda za su zo a basu to muna bayan binne mutum muna kirga waɗannan abubuwa yana da cikin niyaha me niyaha shine abin da aka hana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce annaiha mai yin ihu ko mai kuka bayan mutuwa in bai tuba ba to a ranar kiyama za a masu riga min kitiran riga na dalma narkakke a yasa a haka zai yi ta yawo a lahira ba maganan sauki ke kuma ba zai shiga aljanna ba sai dai iya tuba to mu muna kirgan haka din yana cikin niyaha da annabi ya hana da yace za a azabtar da wanda yake yi in ji sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga zaman da dafa abincin waɗannan abubuwa suke kiransa niyaha kuka da annabi ya hana don su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasu abubuwa guda uku mutane ba za su ba su yana da cikin al'amuran jahiliya su ne an ko da kuma ta'an fil ansabi da'an fil ansab ka kalli mutum kawai ka soke shi saboda shi ɗan gidan wani ne ba wai don ba musulmi ba ne ko wani abu a'a saboda dan gidan ne su ba komi ba ne sai a soki sa irin wannan ko kuma wannan ihun bayan rasuwan wanda mutane suke yi a hayo mutane haya ake yi ko kuma biya biya ake yi har yanzu ana yin su a kabilu wasu da yawa a kasan nan in ka je wani wuri za ka gani in aka yi rasuwa in baka mun kuka ba ni ma ba zan maka ba musamman mata suna nan suna kallon kowa in ya zo bai musu ba ba za su masa ba to in za a je wajen ta'aziyya za a tafi ana dariya sai an kusa da to daga ina ne za mu fara kukan sai a haddade wuri da an kusa da wuri kenan abu ya bai sai a je a yi ta birgima a yi ta birgima akwai wanda su aikin su kenan kuɗi ake biyan su don su zo su yi mamaci kuka wallahi akwai su da yawa da laraba suna yin haka wannan to haka a Najeriya akwai wanda suke haka sun iya ihun sun iya canza yanayin kukan ma daban-daban kamar tangimi suke yi a kukan <laughs> a jaran ana yin irin wannan har yanzu mina in ka je eh wanda yake wurin ya sani ko ana yi har yanzu to Allah ya kiyaye a ƙauyuka mafi aka yi wannan yanzu birane mutane su waye ba a yin haka amma ƙauyuka har yanzu ana yi sai ta yihu kawai to wannan shine annabi ya hana annabi ce wanda yake yi kuma ba zai shiga aljanna ba za a sa masa kuma riga ta dalma na wuta ranar kiyama to yin haka din zama da dafa abinci sai suna kirga shi irin wayannan suna sashi wato aji daya da wayannan abubuwa ne wannan hadisi Imam Ahmad da kuma ya rawaito hadisi wato isnadin sa akan sharɗin Buhari da Muslim Imam Nawawi ya inganta hadisi da Buwaisiri Busairi kuma da kuma Azawa'id rawahu aslamu الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونكما يا رويتوشي أكم مغانا عمر ريدان خطاب شيكما كينا عمر ما يافد وانا مغانا جرير بن عبد الله البجلي ما يافد وانا مغانا كما النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين قال النووي في المجموع وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي شيرازي وسائر أصحاب وسائر الأصحاب على كراهته ما الإمام النووي الاتفاق سأل المجموع الله zama domin ta'aziyya imamu shafi'i da musannif na littafin da ma abin nan shirazi din ce da sauran mutane suna gani makaruhi ne ai haka ne qalu ya'ni bil julus laha ay yajtami ahlul mayyit suka ce abin da ake nufi mutanen da aka masu rasuwa su haɗu fi baitin a gida fa ya qasudahum man arada ta'ziya domin wanda yake son ta'ziya ya so inda zai nufa ga suna inda suke zaune qalu bal yanbaghi a wannan shine makaruhi in ce yanbaghi ay yansarifu fi hawaijihim kowa ya je bukatunsa faman sadafahum azzahum duk wanda ya dace da su ya hadu da su ya musu ta'ziya a shago kuke haduwa kun haduwa shago ka masa ta'ziya a ofis ka masa ta'aziyya a masallaci ka masa ta'aziyya a hanya ka masa ta'aziyya a ko ina kuke haduwa dai ba dole bane sai ya zauna ka rufe shi gidansa ko ina yanzu zaman ma gaskiya in aka kalla sai ga mafsada din na zaman fi yawa akan abun nan daga wayoyi kawai daga taɗin siyasa daga kaza kowa ya kawo kirkire-kirkirensa a yi ta tattaunawa a kai mamaci an manta da shi ko ba haka ba su ne abin da ke faru duk wanda ya je gidan ta'aziyya abin da zai ji kenan abin da zai gani kenan sai lokacin abinci yayi kawai kowa ya kawo plate a ɗiba shi kenan a ƙara gaba haka za ka gani to ba wani amfani ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية في كراهة الجلوس لها باب بمبنشي زكاني ماذا دما توجم مكروه أزونا دومي وند زي زو تازيا نفيسو ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتابه في كتاب الأم magana imamu shafi'i da imamu ah, nawawi ya yi nuni a kai a littafinsa al'ummu da yake wa aka rahu ma'atim ma'atim shine abin da na faɗa kenan wannan shine ake kira ma'atim zama domin wai a zaman makoki shine ma'anan ma'atim din ake ake wanda ake kira zaman makoki ba wani zaman makoki ko shi a addini babu ba zaman makoki to kaga mu ma muna da namu kenan ma'atin din wannan ma'atin shine manan zaman kofi wa hiya al-jama'atu shine haduwa wa lam yakul lahum buka'un koda ba sa kuka fa inna zalika yujaddidu al-hazna kuma wannan ma yana ƙara wato sabuntar da wannan me sunansa bagin ciki duk lokacin da wani ya zo ya dan yi ta kuka na mutanen da aka musu rasuwan kullun za su sai su yi ta kuka su ma amma inda a da a wani wuri aka haɗu wata kila da ba za a yi wannan kukan ba amma aka nufo aka nufo gidan aka same su wani abokin sa na kudda gudda ya zo sai ya fara kuka su ba sai ga da ba sa yi kuma hawa ya sake zubowa abinda ake so dama a rage kenan baya yana ƙara kawo wato baƙin ciki sa damuwa sannan wa yukalliful ma'una ko mu'una kuma yana kallafa ma waɗanda aka mara suwan ɗin ɗawainiya ko da ruwan kawai da za a yi alwala da shi ɗawainiya ne wataƙila sayan ruwan suke yi ba su da ruwa a bohol ba su da famfon ko sai an kawo musu jarka yanzu da ana kawo musu jarka biyar aka zo za a zauna nawa suke bugata a ranan. eh goma ko ishirin kaga an sa musu da waina mu ɗauki ruwan kawai banda ba sauran abubuwa na yau da kullum to abinci da waɗannan mutanen za su ci yanzu za su zo tun safe ne abokansa za su baro gidajen sun safe su zo su zauna ba za a dafa musu abincin rana ba eh? za a dafa musu kaga ya kallafa musu wata ɗawainiya wanda ya kamata a rage musu ɗawainiya ake so to suna nan zaune in ba a kawo abinci ba bayan karfe sha biyu karfe ɗaya biyu na yi kowa zai nemi inda zai ya masa <laughs> ko to za a kawo abinci an jima ma kuma akwai na yamma kafin a watse ana jira ko ba haka bane to kaga duk an ƙara masu ɗawainiya bayan an ƙara masu bakin ciki kuma bakin ciki sannan kuma ma ma madha fihi min al afar tare da abubuwan da suka gabata na hadisai da aka nuna ba a sun haka ka annahu yushiru ila hadisi jarir hadha imam shafi kamar ya nuna irin hadisin jarir da yake faɗi muna mun kasance muna kirga taruwan da kuma dafa abincin akan abin da ake rufe da niyya. ba kyau wastadalla lahu al musannif wa ghairihi bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdathun ah, musannif din imam shafi kuma sai kafa hujja da wani dalili da bai ce wannan din kansa farar da shi aka yi kuma kullu muhdathatin bid'a Kullum bid'atin kullu dalalatin ka gani haka mataki bayan mataki ce dama farar da shi a zamani annabi ba san da haka ba a je a zauna don mutane su nuho ku su zo su muku gaisuwa babu wannan to farar da shi aka yi wa kaza nassa ibn humam fi sharhi al-hidayah ala karahati ittikhazi diyafatin min at-ta'ami shi ibn humam yana da littafi sharhul hidaya ce makaruhi ne a riƙe wato baƙi su dinga zuwa a ba su abinci min ahalil baiti daga mutanen gida wa hiya bid'atun qabihatun ce bid'a ne wanda yake mummunan bid'a wa huwa madhhabul hanabila kuma haka din ne mazhaban hanabila sun ce bid'a ne shi yasa ba sa yi su a saudiya mafi yawa ko da ke yanzu su ma sun fara yi irin wayannan zaman amma ko masu ba su baruwansu da wannan manyan malaman su baruwansu da wannan a wura a wasu wurare ne ake yin wa'annan abubuwa malamai suna nan suna tawazi a kai kasan tana da wahala kuma za ga watsuwa take a hankali a hankali ake gano da ba a haka shekaru 20 30 da suka wuce za ga wasu abubuwa da ake yin su a yanzu ba a yin su da ga baya aka farar da su da abin da aka sani kawai addu'an uku da addu'an bakwai da arba'in mafi yawa abin da aka sani kenan zaman nan da ake yi a yi ta zama uni har har har da ba a san shi sosai ba amma yanzu da wani babba ya mutu daga duk abokanansa sun taru a wannan gidan manya manya to wasu ma anan ne suke zuwa suna neman ganin su din neman alfarma neman kaza a zagiwa ne don a samu shiga duka anan ne ake haduwa na son babban mutu ya su manya za su zauna wannan wuri mazhabu وهو مذهب الهلابلة كما في الإنصاف الاتافين إنصاف إن شاء الله a sati mai zuwa sai mu meme sunnan to bayan rasuwan abin da ya kamata a yi sunna yanzu mun ji wa'annan bidiyoyi to yanzu za mu ji me ya kamata a shari'a a yi